من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a tara ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 14 ga watan august shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a wato kudirin jagororin nan guda hudu imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbali allah ya gafarta musu gabaki da. inda muka kwana a shafi na ashirin da biyu karkashin tauhidin imamu malik zantuttukan da imamu malik ya faɗi kan tauhidi za mu tashi a daidai fakara ta biyar inda malam yake cewa وأخرج أبو نعيم عن يحيى بن الربيع قال كنت عند مالك كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق فقال مالك زنديق فاقتلوه فقال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته فقال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك وعظم هذا القول ما لن يتي أبو نعيم أتكل لتابا سيابتر آه حلية الأولياء يابتر آه رواية دقى يحيى بن ربيع قال يحيى بن ربيع ya ce kuntu inda malik ibn anas wa dakhala alaihi rajulun faqal ni na kasance wajen imamu malik dan anas wani mutumin ya shigo wurin imamu malik a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sai mutumin nan ya ce ya aba abdallah ya kai baban abdullahi wato alkunyan imamu malik kenan ma Kulu fi man kulu alkur'anu makulukun me za ta ce dangane da mutumin da ke cewa ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah ba faƙala malikun sai imamu malik ya ce zindiƙun wannan mutumin duk mutumin da ya ce ƙur'ani halittan Allah ce ba maganar Allah ba to wannan mutumin zindiki ne faqtuluhu ku kashe wannan mutumin Faƙala sai shi wannan mutumin da yake tambayan imamu malik ya ce ya aba abdullah ya kai baban abdullahi inna uhki kalaman sami'tuhu ni ina hikayanto maka magana ne da naji faƙala sai imam malik ya ce masa lam asma'hu min ahadin innama sami'tuhu minka ni ban ji wannan magana a bakin kowa ba a bakinka naji wa 'azzama hadha al-qawl imamu malik ya girmama wannan maganar da wannan mutumin ya kawo me malam yake so ya kawo mana mu ɗan koma baya mutumi ne ya shigo masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tadda Imam Malik shi kuma ɗalibinsa ne Yahya bin Rabi' ɗalibin Imam Malik ne yace ina wurin lokacin da abin ya faru sai wannan mutumin yake tambaya akwai abin da malaman usulul fiki suke kira babul mufti wal mustafti babun mai bada fatawa da shi kuma mai tambayar shi mufti shi mai ba da fatawa kenan sannan kuma akwai almustafti shi kuma mai tambaya saboda masu tambaya sun rabu kashi biyu ko uku akwai tambayan da idan mai tambaya ya yi shi mai ba da fatawa kada ya bashi amsa wace irin tambaya shi ne ya kirkiro wani abin da babu ita ya ce a bashi amsanta to shi mai fatawa idan aka masa irin wannan tambayar a ka'idan da malaman usul fiki suka ce sai yake bashi amsa ya shiru da shi sai tambaye wani tambaya na biyu ba zai amsa wannan tambayar ba saboda ba ta da amfani in ma zai iya magana sai ce ka bari sai abin ya faru sai a fita masa da hukunci na biyu shine tambaya mai ma'ana ita kuwa tambayar mai ma'ana ta danganci shi ne tambayar shi ne tambaya yana iya yiwa ta hali guda biyu halin farko ya yi laifin yana neman mafita ne to a nan za ka tausasa shi ne ka nuna masa mafita kai mai ba da fatawar za ka yi la'akari da yanayinsa hali na biyu bai aikata abun ba yana so ya aikata ne sannan ya tuba to kai a wannan gabar za ka toshe mai wannan damar kada ya yi wannan amfani da wannan damar ya yi saban Allah kamar yadda ya faru da abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas inda yake karantarwa a garin makka ne a makkan ma a cikin ka'aba yana da ɗalibai ana kiran makarantar shi madarasatu ahli makka makarantar mutanen makka yana zaune sai wani ɗalibi ya zo sai ce mai ya bi na ammi rasulillah halil qatil tauba ya kai dan amman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum ya yi kisa in ya roki Allah Allah zai yafe masa da Abdullahi dan Abbas ya kalle shi sai ce la ajid laka tauba ba na tsammani Allah zai yafe maka sai ya tashi ya tafi jim kaɗan sai wani ya shigo sai ce ya bina amma rasulillah halil qatil tauba ya kai dan amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum ya kisa Allah zai yafe masa sai ce ya bai na huwa wa na tauba sai ce me zai hana Allah ba zai yafe masa ba sai ɗalibai suka ce garba makallawa ba mu gane ba wancan na farko ya ce shin idan mutum ya nemi Allah ya yafe masa Allah zai yafe masa kace babu wancan na biyu kuma ka ce Allah zai yafe masa sai ya ce na farko na fahimci yana so ya yi kisan ne sannan ya tuba shi ne sai na hana shi sai na ce mai babu tuba saboda haka dan na taimake shi ne kada kada ya kisan na biyun kuma a cikin tambayarsa na fahimci ya riga ya yi kisan saboda haka na ce masa ba abin da zai sa Allah ba zai yafe masa ba yanzu ya zo ne yana tuba kaga anan kaga ka'ida ce Abdullahi ibn Abbas ya ciro ko to amma shi ma ina ya samu wannan ka'idar ya samu ne daga sadiqun masduq sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa sai wani sahabi ya zo ya tambaye shi a cikin watan Ramalana ne sai ya ce ya Rasulullah uqabbilu imra'ati wa wa ana sa'im zan iya sumbantan matata ina azumi sai manzo Allah ce la sai ce a'a can an jima sai wani ya shigo sai ya ce ya rasulullah uqabbilu imra'ati wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi sai manzo Allah ce na'am sai ce eh ha sabai kuma suna gefe suka ce ya rasulullah sai manzo Allah ce li anna shaykha yamliku irbahu sai ce wannan nabiyin dattijo ne kuma zai iya mallakan sha'awarsa wancan na farkon kuma matashi ne ba zai iya mallakan sha'awarsa ba kaga fikihun bayanin kenan inda Abdullahi dan Abbas ya ciro irin wannan to wannan babi ne wanda malaman usulul fiqi suka bude magana ta uku shine mutum ne wanda ya tambaya tambayarsa a ciki akwai alamar tsageranci ga mai tambaya Allah ya ji kan malam lawal abbakar da rahama ya kasance duk lokacin da wani yanzu yana mai tambaya wani lokaci sai ya ba da amsa yanayin yadda mai tambayan ya tambaya wai wani ne ya mai tambaya cewa makalla wai mutum zai iya fitar da zakkan kono na gari garin kwaki sai makallahu Allah gafata masa ya ce e in ubanka iyamiri ne kaga ya bashi amsa daidai da me yanayin mai tambaya sai wani ya ce makallahu wai annabi lukuman ko lukuman fari ne ko baki sai ce fari ne ko baki ne ban sani ba amma na san ya fi ubanka kaga yanayin tambaya aka ba shi mai amsa kenan to wannan wani babi ne a babin usulul fiqi to imamu malik a wannan gaba wannan mutumin da ya zo yana masa tambaya akan mu'tazila su ko mu'tazila sun ce qur'ani halitta ce ta ubangiji ba magana bane na ubangiji sun ce wata halitta ce Allah ya halitta guda daya su kutum da guda in Allah yana so yayi magana wannan halitta ita ce take magana a mafafan ubangiji kaga yanzu Allah an mai da shi baya ne, baya magana kenan to shine imam malik ya ba wannan mutumin amsa sai ce faqala malikun malik Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce zindikun, wannan mutumin zindiki ne to me ake nufi da kalmar zindiki sai malam ya sauke ya saki layi ko ya sauke mana layi ya ce az zindiku idan an ce kalmar zindiku kalimatun mu'arrabatun 'anil farisiyyati ce kalma ce wacce aka larabtar da ita asalinta daga mutanen Faris mutanen Iran ce استعملها المسلمون أولا في الدولة على القائلين بالأصلين النور والظلمة ما لن يتي an yi amfani da ita musulmai sun yi amfani da ita a farkon daula ta musulunci akan waɗanda suke cewa wai duniya an gina ta ne akan tushe guda biyu annuru wa zulmatu wai akwai haske da duhu ɗan baɗiniya kenan akwai haske akwai duhu ala madhhabil manuriya ya ce wannan a bisa mazhaba ta manawiya ‘yan manawiya su ne suka ce wai akwai haske akwai duhu duniya an gina ta ne akan abu biyu akwai haske akwai duhu wa'annan ‘yan baɗiniya ne wa gairuhum da waninsu sun thumma tasa'a ma'anaha malam yace sa'an nan ma'anar wannan kalman ta yadu indahum a wurin su fashamila ad-dahrayina wa'anda suke cewa zamani shi ya kawo abu ba Allah ya samar da shi ba sai ta shiga suka shiga cikin wannan kalmar wal mulhidina da kuma mulhidai wa'anda suke cewa wato babu Allah wa sa'iru ashabil mu'taqadat ad da sauran ma'abuta kudiri batacciya bal utliqa 'ala al-mutashakkikina an saki wannan kalban akan waɗanda suke shakka a samuwar Allah wa kullu mutaharririn an ahkamid din duk mutumin da ke halatta wa mutane abinda Allah ya haramta ya haramta wa mutane abinda Allah ya halatta wannan ana amfani da shi a ce mai zindiki ina fata mun gane shine malam yace wa kullu mutaharririn an ahkamiddin fikran wa amalan a hankalce da kuma aiki ya ce abu kaza halal ne bayan Allah ya haramta shi ko kuma abu kaza haramun ne bayan Allah ya halatta shi to malaman tauhidi suna amfani da wannan kalmar sai a ce zindiki ne wani to in kaji an ce zindiki mutumin da yana fita daga addinin musulunci asalin kalmar kenan to shine imam malik ya ce faqtuluhu a kashe shi yanzu imam malik yana cewa a kashe wannan mutumin da ke ne tambayansa akan mutumin da ya ce ƙur'ani halitta ce faƙala shi wannan mutumin sai ya ce ya aba abdullah ya kai aba abdullah ma uhki kalaman sami'tuhu ni ai ina hikayanto maka wani magana ne da naji kaga imam malik ya ce a kashe wannan mutumin saboda ne kalmomin da ya amfani da shi a qur'ani cewa ba maganar Allah bane bayan Allah kuma ya tabbatar da cewa qur'ani ne maganarsa ce ko sai ce to wanda kaga mutumin da ya kare ta Allah me hukuncinsa ya kafirta ko ya kafirta sai in ya tuba me ake mai ana kashe shi kamar yadda mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma me hukuncinsa kafiri ne shi kuma ne za a kashe shi shi ma wanda ya zagi Allah in ya tuba in ya ce ya tuba ana kyale shi amma wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce ya tuba sai an kashe shi tubarsa za ta masa amfani ne dalilin da zai sa za a masa sallah abin ne shi a makabartar musulmai a bari magadansa su gaje shi amma wannan haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma haƙƙi ne nawa na Allah Allah kuma ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina waɗanda suka yi wa kawukansu barna asrafu ala anfusihim suka yi wa kawukansu barna la taqnatu min rahmatillah kada ku ema tsammani daga samun rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah na yafe zunubai ga baki ɗanta innahu huwal ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma ne mai yawan jin kai saboda haka duk laifin da kai wa Allah in ka cika sharuɗan tuba Allah ya yafe amma wancan fa haƙƙi ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai bayi da rai kaga me za a ɗauki haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sa'annan na biyu kada a buɗe babin kofan da kowa ya ga dama sai zagi manzo Allah sai ce to ana tuba ina ba ta an gane duk wani dan iska da ya samu dama sai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo an kama shi an ce za sai ce to ana tuba kaga sai mai sai a mai da shi ne wasa shi ko Allah ba a mai shishigi inda wasa yake yi ai Allah da ya halice shi ya me ya sani ko amma nan gaba idan yayi sai a ladabtar da shi Allah samu dace to shi ne dalilin da ya sa Imam Malik ya faɗi wannan ga wannan mutumin fa sai Imam Malik ya ce masa lam asma'hu min ahadin innama sami'tuhu minka ai ni ban ji wannan maganar daga kowa ba daga bakinka na ji kaga imam malik yana tsawatar masa in ma yana da wannan aƙidar kaga ya ja da baya in kuma ya ji ne ya zo don ya gwada imam malik to kada ya ƙara irin wannan magana ina fata an gane wa azzama hadha alqawl imam malik ya girmama maganar ya dinga kausasa masa magana dan ya nisanci irin wannan maganar kada ya shigo da ita cikin mutane wannan magana malam ya ɗauko ta ne a cikin hilyatul auliya na abu na'im mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da biyar haka imamu ibn jaririn lalaka'i ya fitar da shi a cikin shar usul itikadi ahli sunnati wal jama'a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da arba'in da tara daga yahya dan khalaf daga malik bin anas haka kuma alqadi iyad ya zo da wannan kissa a cikin littafinsa tartibul madarik mujallabi na biyu shafi na arba'in da hudu malam ya ci gaba da cewa wa akhraja ibnu abdulbar an abdullahi bin nafi'in qala kana malik bin anas yaqulu man qala al-qur'anu makhluqun yuwajja'u barban, wa yu'basu hatta tuba. ibn abdulbar abu umar al-maliki al-qurtubi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya fitar da ruwaya ingantacciya a cikin littafinsa al-intifa daga abdullahi dan nafi' yace kana malik bin anas ya yaqul ya kasance imamu malik malami na inji abdullahi dan nafi' yake cewa kana malik malami imam malik ya kasance yana cewa man qala alquran makhluq duk mutumin da yace qur'ani halitta ce yuwajja'u darban a ji masa ciwo da duka in ji imam malik yace a zane shi sai an ji mai ciwo wa yuhbas kuma a daure shi hatta ya tuba har sai ya tuba me dalili saboda duk mutumin da ya ce ƙur'ani halitta ce ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik sai ya ce za a masa bulala sai an ji masa ciwo dalilin da yasa imam malik ya faɗi wannan in ya kasance cikin jahilci amma idan ya kasance cikin ilimi ne ai mutum yana fita daga musulunci saboda wannan fitina ce wacce ta faru a zamanin su ma'mun ma'amun lokacin su imamu ahmad bin hanbali kuma ma'amun dalilin da ya sa ya ginu da wannan aƙida shine wato kalifa na wannan zamani amma bala'in da ya sa ma'amun ya ginu da wannan aƙidan akwai ahmad bin du'ad al-mu'tazili shine gurbataccen malami sai ya kusanci khalifa a wannan lokacin sai gina masa wannan aƙidan sai ya nuna masa duk malamin da baya kan wannan aqidan a duke shi a kashe shi sai ya zama akwai malaman da aka kakkashe su ta kan wannan matsalan akwai malaman da aka zazzane su ta kan wannan matsalar daga ciki akwai imamu ahmad imamu shafi'i ya ce na san an yi wa imamu ahmad bulala dubu ɗaya akan wannan matsalar ya ce ƙur'ani halitta ne imamu ahmad ya ki akwai irin su ali bin majini irin su suhunun imamu suhunun maliki dukkansu sun sha wahala a wannan zamani to imamu malik a wannan lokacin abun bai riga ya yi kamari sosai ba yake cewa duk wanda ke da irin wannan aƙidar a dake shi sai an fasa mai jiki sannan kuma a ɗaure shi har sai ya tuba amma imamu ahmad a zamaninsa ya ce duk mutumin da ya ce ƙur'ani halitta kafiri ne saboda ya karanta Allah da wanzansa to amma in aka tambaye shi a kan su ma'amun da mu'tasim da wafiq dukkansu sun fada cikin wannan aƙida sai imamu ahmad bai kafirta su ba me yasa saboda su suna da uzuri shugabanni ne kuma ibnu du'ad shine ya zo ya raɗe su ya ba su wannan aƙidar kuma ya nuna musu cewa yin haka ma ibada ne a daki malami akan haka ibada ne wanda malamin da aka kashe shi ma akan haka ibada ce lada za a basu kaga an gina su akan me shubha sai ba su uzuri amma yana kafirta su ibnu du'at amma bai kafirta wa'annan shugabannin ba saboda su suna kan shubha ce ina fata mun gane to imam malik sai ya faɗi wannan magana wannan malam ya ɗauko mana wannan magana ne a cikin al-intiqa'u na imamu ibn abdulbar shafi na talatin da biyar malam ya ci gaba da cewa wa akhraja abu dawud an abdullahi bin nafi'in qal qala malik allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan imamu abu dawud abu dawud as-sajistani ɗalibin imamu ahmad ne waye abu dawud as-sajistani shine mai sunanin abi dawud to ɗalibin imamu ahmad ne shi ina fata an gane shi ɗalibin imamu ahmad ne to shi kuwa imamu ahmad bin hanbali kaga shine mai musnad ko na nasa to imamu ah, ah, abu dawud yana da yana da littafi da ake kira masail masailu uh, imamu ahmad me ake nufi da wannan littafin tambayoyin da yake yi wa malamin imamu ahmad sai ce akramaka Allahu kaza da kaza da kaza me hukuncin sa sai imamu ahmad ya bada amsa sai ya rubuta akramaka Allahu me kaza sai malam ya bada amsa sai ya rubuta har aka tattara wannan littafi shine masail bi ma'ana tambayoyin da aka yi wa imamu ahmad a lokacin da yake da rai kafin Allah ya karɓi to imamu abu dawud yake ya tattara wannan littafi sa'annan akwai ɗansa shi kuma abdallah ɗan imamu ahmad ya fi shahara da abu abdullah amma ba shi bane ɗansa na farko ɗansa na farko shine salih babansa a mamansa daban da abdallah da mamansa ta rasu shine aka auri maman abdallah suka haifi wato abdallah to shi salih shi ya ɗauki ɗawainiyar fikihun babansa shi sa za ka ji ba kowa ya san shi ba sai a fagen fikihu shi kuma ahmad ah, abdallah ya ɗauki fagen babansa na ilimin hadisi shi sa ya fi shahara saboda kasan ilimin hadisi wato yana shaharar da mutum mafi galibi a ɗan ƙanƙanin lokaci to shi abdallah ilimin babansa a fagen ilimin hadisi shine ya yada yana da littafi shi ma a sunna shi ɗan yana da littafi a sunna to a ciki zaka ga yana cewa na tambayi babana akan kaza ya ba sai kawo isnadin ya ce kaza to shi wannan Abdullahi bin Nafi' ya yace kala malikun imamu malik yace Allahu fi sama'i Allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makan amma ilimin Allah yana ko ina kaga me yake so ya nuna mana tabbacin cewa Allah na ina Allah na sama amma baya ina baya ƙasa da zatinsa kamar yadda waɗanda suke gurɓatattun aƙida irin su sufaye da makamanci haka suke cewa Allah na tare da mutum da zatinsa ina fata an gane to ga aƙidan imamu malik ina mutumin da ke cewa Abi bi mazhaba ta malikiya to gashi ka bi mazhaba ta malikiya to me yasa ba za ka bi aqidan malik ba ko ai da yawa za ce ai mazhaba malikiya amma an zo aqida sai a ce me asha'ira to kaga ka raba tilka idan kismatun biza in ka ce ka yadda da malik a fikihunsa to me yasa ba za ka yadda da shi a me ba a sa ba ya kamata a ce ka yarda da imamu malik a aqidansa tunda aqidarsa ga abin da take karantarwa cewa Allah na ina Allah na sama kai kuma ka ce duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne ka san wa aqidan wa ya dauka kai da ka faɗi wannan kalman ka dauki aqidan Jahan bin Safwan as-Samarkandi Jahan bin Safwan as-Samarkandi an kashe shi ne a shekara ta 120 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine farkon mutumin da ya fara cewa duk wanda ya ce Allah na sama a kashe shi wato kafiri ne aqidarsa ya haɗu da wa'ansu 'yan sumuniya 'yan akalamiyun wanda suke cewa Allah ba Allah da ya zo ya yi munazara da su suka jefa mai shakka sai da ya kwana arba'in ya zama firitinka bai dama akwai Allah ba to bayan ya gama tunanin ya za a yanzu ya ce to sai da ya gama tunani sai ce to la ƙaru bi an Allah Maujud ba za a ce akwai Allah ba wala gairu Maujud kuma ba za a ce babu shi ba wala fi sama ba za a ce yana sama ba wala fi ba za a ce yana ƙasa ba wala fi sharq ba za a ce yana gabas ba wala fi gharb ba za a ce yana yamma ba wala fi shimal wala an yamin ba za a ce yana kudu ba balle arewa yana ina sai ce fi kulli makan Allah na ko ina kaji asalin inda jahan bin safwan dalilin da yasa ya faɗi wannan magana shi kuma asali jahan ai ya ɗauko ta ne daga confuciusiya wanda ake kira a turance confucius aqidan nan ya ɗauko shi ne daga confucius saboda da shi confucius da shi da buda buda kaga ina yake a garin india ko philosophy ne ya yi zamani ɗaya da confucius sa'an nan kuma sun yi zamani ɗaya da socrates wanda laraba su ke kiransa Socrates hakim the father of sciences shi kuma ina ya rayuwa ya yi rayuwa ne a greece ko kuma bahaushe ya ce greekawa ko shi ne greek wanda suke kira greek oikos kenan ko to ya fada a wannan ɓangaren kenan sannan shi kuma socrates ai asalin malamin aristotle ne malamin aristotle ne wanda laraba suke kiransa aristotelis to wa'annan mutanen sun yi zamani ɗaya kafin zuwan annabi isa da shekara ɗari 400 suka zo duniya to tiyori ɗinsu aƙidarsu shine Jan bin safwan ya ɗauka saboda su a aƙidarsu ba su yadda da allah ba ba su yadda akwai allah a doron ƙasa ba to shi ne ya fesa suka fesa mai wannan gubar Jihar bin Safwan ya kunkwadi wannan gubar sai ya shigo da ita a cikin addinin musulunci ya ce ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce yana sama ba za ka ce yana ƙasa ba Allah na ko'ina saboda haka shi a aƙidansa Allah na ko'ina. To shi ne za ka ga wa'ansu daga cikin sufaye sun ɗauki wannan aƙidar suna cewa ai duk wanda ya ce Allah na sama ɗan izala ne ina fata an gane to imam malik yanzu dan izala ne shi ma kenan ko tunda gashi imam malik ya ce me Allah na ina to ashe kenan izala ba sabon abu suka zo da shi ba haka ne kenan duk abin da suka faɗi daidai ne da abin da magabata suke akai Allah sa mu dace malam yake cewa qauluhu fil qadr maganar da imamu malik ya faɗi akan kaddara kaga kaddara wani fage ne a aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a da musulunci duk wanda bai yi imani da ita ba zai mutu zindiki saboda yana daga cikin arkanul iman as-sitta ko Rukunin imani guda shida shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kaga na shida kenan Rukunin imani ka yadda da ka ne ka yi imani da kaddara alkhairinsa da me da sharrinsa tsari ne idan an ce kaddara tsari na Allah abinda Allah ya tsara to malam yake cewa za mu ji zantuttukan imamu malik a wannan fage mun gama jin zantuttukan da imam malik ya yi a ina a tauhidi malam ya ce akhraja abu nu'aymin an ibn wahab qala sami'tu malikan yaqulu li rajulin sa'altani amsin 'an قال نعم قال إن الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى إمام أبو نعيم أتكلم تافن صحيلية الأولياء يا فتر da isnadi daga abdullahi dan wahab al-qurashi shine maulahum al-misri mutumin garin misra kamar yadda imamu ibn hajar al-asqalani yake fari a cikin littafinsa taqribut tahdhib yake cewa al-faqih shi ibn wahabin wato faqihi ne thiqatun malamin fiqhu ne kuma ana dogaro da kaifin haddansa hafizun kuma yana da ƙarfin hadda abidun ne ibada ne mata sanata ya rasu shekara ta 197 ko shekara ta 197 bayan hijira shekaran da imamu shafi'i ya rubuta farkon littafi a usulul fiqi kenan lokacin da ya hadu da abdurrahman al a garin bagadada ya bukace shi ya rubuta farkon littafi a fagen usulul fiqi to a wannan shekaran kenan a littafinsa taqribu tahdhib mujalladin farko shafi na 460 malam yake cewa qala yace sami'tu malikan yaqul naji imamu malik yana cewa li rajulin ga wani mutumi sa'altani amsin jiya ka tambaye ni ko anil qadri dangane da qaddara imam malik yake cewa wannan mutumin jiya ka tambaye ni dangane da ƙaddara ko qala na'am sai mutumin ya ce wa imam malik eh jiya na tambaye ka dangane da kaddara qala sai imam malik ya ce inna allaha ta'ala yaqul lallai allah maɗaukaki yana cewa walau shi'na da mun ga dama na kulla nafsin hudaha da mun ba kowace rai shiryarta bi ma'ana da dukkan wanda ke doron ƙasa ya musulunta shine Allah ce walau sha'a lahadakum ajma'in Allah da ya ga dama da ya shiryar da mu gabaki ɗaya da ba da ba batacce da ba kafiri a doron ƙasa da kowa musulmi ne amma saboda ƙaddaran Allah huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai musulmi a cikin ku akwai ne kafiri wannan ganin daman Allah ne ba wai dan yana son kafircin ba a'a ganin damansa da isa na mulkinsa yasa sai kafiri sai sannan yayi musulmi saboda akwai aljanna akwai kuma ne akwai wuta kaga in ba yi kafiri ba ta yaya za a shiga wuta in ba yi musulmi ba ta yaya za a shiga mina aljanna kaga wannan dan ya nuna maka cikan mulkinsa da ikonsa shi yasa sai Allah ya ce walau shi'na da mun ga dama la'ataina kulla nafsin hudaha Allah ce da mun ba kowace rai shiryarta walakin sai dai ne haqqal qawlu minni magana ta ta tabbata na gaskiya la'am anna jahannama Allah ce wallahi lamul qasmi da nunu tawkid al-thaqila wallahi sai na cika wutan jahannama min al-jinnati daga aljanu wan a ajma'in da mutane baki da kaga kenan sai an cika ina wutan jahannama shine fadin Allah madaukaki yawma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid ranan da zamu ce wa jahannama shin kin cika tace ya Allah akwai kari ya Allah akwai kari jahannama tana cewa ya Allah akwai kari to sai an cika wutan jahannama har Allah sai ya sanya digadigansa ya danna kofar wutan jahannama sai ta ce kat kat kaga wannan shine ke tabbatarwa lokacin da Allah ya ce wa fir'a shedan yayi wa annabi adam sujada sai ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ta halice ni da wuta shi kuma annabi adam da yumbu ka halice shi qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah ce fita daga aljanna daga yau kai na jefe ka na nisantar da kai wa inna alaika la'anati ila yawmiddin daga yau dinnan daga yanzu tsinuwa ta ta tabbata gare ka har zuwa ranar tashin kiyama qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun sai shi dan yace ya Allah ka jinkirta mun mana zuwa ranar tashin kiyama kada kashe ni qala fa innaka minal munzarin sai Allah ya ce to na maka jinkiri ila yaumin waqtin ma'lum zuwa ranan da lokacinsa sananne ne a wuri na inji Allah amma babu me wanda ya santa shine ranar tashin kiyama sai ce qala fa bi shi dan sai ya rantse. na rantsi da buwaya kaya Allah la amla a sai ce la uwiyannahum ajma'in wallahi sai ya kara da lamul qasmi la uwiyanna hum ajma'in da nunul tawkid as-thaqila wallahi sai na batar da su shi ɗayan su haka shedan yace a gaban wa a gaban Allah sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai istisna wal istisna mi'yaru lil umum banda bayinka wa'anda suke tsarkake addini domin ka sai Allah ya ce fal haqqu wal haqqa aqul shine anan walakin haqqal qawlu minni ko sai ce fal haqqa wal haqqu aqul yace gaskiya ta nake faɗi la amla anna jahannama wallahi inji Allah yace sai na cika wutar jahannama minka daga kai ɗan wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka daga cikin ƴaƴan annabi adam kaga shine imam malik yake cewa fala budda an yakuna ma qala Allah to tunda Allah ya faɗi wannan maganar Imam Malik yace ce dole sai hakan ya faru ina fata an gane kaga tunda Allah ya ce sai ya cika wutar jahannama dole sai an samu ne masu saban Allah ba yanda za ka ce duk kowa sai ya zama mutumin kirki kuma ba yanda za a ce dukkan mutane mutanen banza ne haka kuma ba yanda za a ce duk duniya kafirai ne kuma ba yanda za a ce duk duniya ne musulmai ne dole saboda tsarin da Allah ya yi kafiri bai isa ya ce ya kawar da musulmi ba musulmi bai isa ya ce ya kawar da kafiri ba haka Allah ya tsara rayuwar dole sai an samu kafirai dole sai an samu ne musulmai saboda kowanne akwai abin da Allah ne ya tsara shi sa Allah ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicce ku a cikin ku akwai kafirai a cikin ku akwai me mu'minai saboda me kaddaran Allah cewa sai ya cika aljanna sai ya kuma cika wuta saboda duk wani mutum a doron ƙasa da musulmi da wanda ba musulmi ba suna da kujera aljanna da wuta haka hadisin bukhari yayi ishara zuwa gare shi musulmi yana da kujeru biyu ɗaya a wuta ɗaya aljanna kafiri yana da kujeru biyu ɗaya a wuta ɗaya ina ɗaya aljanna in ya musulunta zai shiga ina kenan kujerarsa na aljanna in kuwa bai musulunta ba ya mutu zai shiga ina kujeransa na ina na wuta kujeransa na aljanna sai a mai gurbinta da musulmi kaji kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare sa to saboda haka kaga anan yana nuna maka cewa kaddara ce ta Allah wannan kuma Allah ya tsara ta tun daga ranan da Allah ya yi umarni da alƙalami shine hadisin Ubadah bin Samit hadisin da imamu abu dawud ya rawaito sa hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alkalami sai ce mai faqala lahu uktub sai Allah ya ce wa alkalami rubuta faqala alqalamu madha aktub ya rab sai alkalami ya ce me zan rubuta ya Allah sai Allah ya ce masa uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta duk abin da zai faru daga yanzu da yi maka magana har zuwa ranar tashin kiyama sai manzo Allah ce fajar alqalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya dinga rubuta abu kaza zai faru abu kaza zai faru har zuwa ranar tashin kiyama shine dalilin da yasa manzo Allah ce rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf alqalamman da suke rubuta ababan da ni da kai zamu aikata an ga an daga su fallan da aka rubuta abin da zai faru ya bushe shine ne Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور yake cewa ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta faru fil ardi a doran kasa wala fi anfusikum balle ga karan kawukanku wata musiba ta same ka ko a doran ƙasa? In fi kitabin Allah ce wannan musiba da ta same ka ko ta faru a doran ƙasa? yana cikin lauhin mahfuz min qabli an nabara'aha tun kafin mu halicci wannan musibar da za ta faru a doron kasa ko ta afka maka Allah ce yana nan a rubuce sai Allah ce likai la ta'sau ala ma fataku shine Allah ce inna zalika ala Allah yasir wannan abin mai sauki ne a wajen Allah umarni Allah yayi wa alkalami alkalami ya rubuta ko sai Allah ce kai la ta'sau ala ma fatakum saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku ka je neman wani abu ne sai aka ce kana zuwa yanzu aka gama ɗaukan ma'aikata an kira ku interview kenan ko kana zuwa kila abokinka wani ya tsaye da kai kuna ta wani magana sai da ka gama magana kana zuwa aka ce finish sai Allah ce me likaila ta asau ala ma fatakum kada kai bakin ciki akan abin da ce mun wani ne ya jawo mun kaga dan iska ko kaga kaza ya jawo ka ji kaza a'a Allah ce kada kai bakin ciki akan abin da ya ce muku wala tafra'u bima atakum kuma kada ka zo kai ne ka zo na ƙarshe a interview kuma kai kada aka dauka ka ce mhm ai sun ganne gwani ne na iya a'a Allah ce wala tafra'u bima atakum kada ku yi farin ciki akan abin da ya zo muku wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakhur Allah baya son duk mutumin da ke da girman kai kuma mai alfahari Allah baya son shi kaga me yake so ya nuna maka kaddara ko ta Allah Allah ya riga ya tsara to duk wani abu da kaga ya faru ka yadda cewa Allah ya tsara wannan abin yanda yake shi sa ubadatu bin samit kamar yadda imamu abu dawud da imamu nasa'i suka kawo isnadi ingantacce lokacin da ya zo gargara ta mutuwa sai ajja ɗansa ya ce ya bunai innaka lan tazuq ta'amal iman hatta ta'lama annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak ya bunai in kunta ala ghairi dhalik dakhalta an-nar yace ya kai dan dana yana gargara fa ta mutuwa ga wasiyar da yake masa kai ba za ka taɓa ɗanɗanan zaƙin imani ba sai ka san cewa duk abin da ya kubuce maka Allah bai yi za ka same shi ba kuma duk abin da ka sama daman Allah bai yi zai kubuce maka ba sai ce ya kai ɗanɗana in ka kasance a kan akasin wannan bayani na da na gaya ma za ka shiga wuta har Allah ya zari ransa ka ji wasiyar da ya wa ɗansa to mu kuwa za ka ga akasin wasiyar da mu muke yi wa namu 'ya'yan sai dai a ce kaza kaza da kaza da kaza da kaza ko abun duniya su kuma me akan imani da kaddara saboda yana daga cikin rukunnan imani guda nawa guda shidda wanda idan mutum ya rasa shi yana fita daga me addinin musulunci Allah sa mu dace ina gani nan ya kamata mu kwana ah, malam ya ce wannan bayanin ya ɗauko shi ne a cikin hilyatul auliya na abu nu'aim mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da shida sai mu tashi wa qala al-qadi iyad insha Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu ta sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk